بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم ثلاثة sha takwas رمضان watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da sha uku ga watan shida shekara ta biyu da izinin Allah za mu tashi aya ta arba'in biyu a cikin suratul kahf na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمنه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا نعم Allah subhanahu laya yana mana bayani akan mutane guda biyu wanda ɗaya yana da gonaki na inabai da ainihin yayin itaciya da shauran tsirrai kowace kuma tana ba da amfani mai yawa ga ƙoramai da suke gudana a ƙarƙashinta ga dukiya da Allah ya bashi to kuma ya dinga maimakon godiya Allah ya dinga alfahari yana jiji da kai yana cewa shi ya fi ainihin wato yawan dukiya da kuma yawan dangi ya shiga gonar tasa yana mai cutar kansa ta wajen cewa Allah yana ganin cewa ma ai wannan gonar ba za ta taba karewa har abada kai karshe ma yace yana ganin alkiyama ma ba za ta tashi ba kuma ma ya ce in ya koma zuwa ga ubangiji ma Allah zai ba shi wacce tafi wannan to kaga ya yi gaba bakon baya to dan uwansa shi kuma ya ba shi shawara cewa yanzu ka mutunce wanda ya halicce ka daga kasa tun zuwa mani ya daidaita ka ka zama mutum eh? ce to ni dai ubangiji ba zan tara wani da shi ba me ya hana lokacin da ka shiga gonar ka ce masha Allahu la quwwata illa billah ka nuna cewa abin daga Allah yake Wa kai ka da tabara ka da wayo da dabara sai dai na Allah ce to in ka gani na fi ka karancin dukiya da yaya to ubangiji na ya kusanta ya bani gonar da ta fi taka. kai kuma ya aiko da ainihin annoba daga sama ta tafiyar da gonar aka ta zama fili wanda yake busasshe babu ko baya ciki ko kuma ma ruwan da yake ciki na ƙoraman nan ya nitse wanda in ka neme shi ma ba za ka samu ba to shi ne a ƙarshe kuma ga abin da ya faru ga shi wannan ɗin bai ji shawarar da ɗan’uwan ya ba shi ba wa hita bi thamarihi sai aka kewaye da gonar tasa Mana abin da ɗan uwan nasa ya hango masa na daga lalacewa gonar da wata sai zo ya same shi wa hita bi thamarihi sai aka kewaye da dukiyar tasa mana aka kewaye ta da azaba ta ko'ina ta saukar wannan annuba da ta zo ta ainihin shafi gona ɗin ba su ba yi kallibu kafai sai waye gari yana juya hannunsa yana tafi yana mamaki na yadda aka yi duk amfanin gonan nan ya tafi yuqallibu kafai alama an faƙafi ha abin sabin da ya kashe a cikinta waya khawiyatun ala urusha yanzu ga ta khawiyatun ba komai ala urusha ma'ana ta babu wani abu wanda yake za a iya mora ainihin a cikinta waya kulu sai kuma ya yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban tara wani da ubangiji na ba zai dawo yana nadama akan shirkar dai wataƙila ma ya yi sa'a da ba kyale shi ba da itan yana jin daɗi da ta har ya je lahira kuma ya gamu da ubangiji zama an masa istidraji kenan to ya yi sama da tun anan duniya ne haka ta same shi kaga watakila sai gyara halinsa ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin wata musibar din wata musiba alkhairi ce to anan yayi sa tun da duniya ne zai iya koma ga ubangiji ya nemi yafiyarsa gyara halinsa ya dawo mai ibada mai kadaita Allah a cikin ainihin ayyukansa sannan ce wa hufi a cin fi'atun na homin duniya. idan ya je lahira ba shi da wasu jama'a da za su iya taimakonsa kuma bayan Allah ba yana cewa ana aktaru min kamalan wa walada ba hmm. na fi ka ainihin ainihin azu na can da ya faɗa azu na fara na fi ka girman jama'a aktaru min kamalan azu na fara na fi ka yawan dukiya da girman dangi to dangin nasa ba su isa su zo su kawo mata ɗauki su taimake shi ba gobe alkyama idan har ya haɗu da fushin Allah ya haɗu da azabarsa kowa ta kansa zai kwanan duniya ma wata musiba in ta zo kowa yana ta kansa ya kuma ta lahira wa ma kana muntasira shi kuma ba zai iya taimakon kansa ba akan kansa ba zai iya taimakon sa ba kuma ba wanda ya sai iya kawo ɗauki ko taimako Hunalika walayatu lillahi alhaq an yi magana guda biyu anan wa ma kana muntasiran hunalika da zai iya taimakon kansa ba can lahira ne sai kawo ɗaukinsa ba ko kuma a hunalika alwalayatu lillahi alhaq hunalika a can lahira alwalayatu alwalaya an ce bi fatu ilwayi min alwilaya fa yakunu al-ma'ana hunalika al-muwalatu lillah al-muwalatu jibinta al'amura baki daya hunalika a can lillahi ga Allah ne al-haq wanda yake na gaskiya ba Allahn ƙarya ba na nan duniya wanda ake bauta ko kuma suka ce minal wilaya nan ya ce minal walaya akwai kuma wilaya wilaya shine mallaka ko hunalikal wilayatu lillahi mallakar mallaka a can lillahi ta Allah ce shi ya mallaki komai ba wanda ya sai ba wanda yake mallaka komai ko magana ma an ce gobe alkiyama ko ba wanda ya sai magana sai da izinin Allah la yatakallamuna illa man adina lahu arrahman wa qala sawab ba wanda ya sai magana sai wanda sarki arrahman ya masa izini to na mallaka kuma wani abu yace hunalikal walayatu lillahi alhaq ko hunalikal wilayatu lillahi alhaq an an karanta da haka wa khairun thawaban wa khairun thawaban wato shine mafifici thawaban a wajen lada wato ainihin lahira ita ce mafifici a wajen lada ladan da za a samu a lahira shine yafi wa khairun uquba khairun kuma ita tafi uquban ainihin ƙarshe wanda yake abin yabo idan zama ƙarshen mutum abin yabo ya zama a lahirarsa ta zama wato ainihin abin yabo to ƙarshensa ya zama abin yabo kenan ainihin gobe alkiyama don haka wannan mutum ya gama da abin da mai wanda ɗan ya jiye masa na daga tsoro na daga tsoro da zai iya faruwa gare shi a nan duniya yi asarar dukiyar tasan Allah ya so ya jarrabe shi da fari ya jarrabe shi da tsutsa ya jarrabe shi da fara ya jarrabe shi da komai wanda za ta iya zuwa ta halakar da mai da ainihin wannan a dukiyar tasa kamar jiyan jiya da nake maganar ainihin tsutsa da ta zo take cinye amfani a wasu gurare a nan kano tafiya take yi daga wani guri inda ka san iska dai tana wa haka take tafiya in ta shiga wannan gona sai ta gama da ita sai ta gaba kuma ta ƙasa take bulbulowa ba wani abu ne yake a ga ta nan kawai ga ramukanta kawai ta yi waje ne daga ƙasa a ɗan gindin shuka ɗaya sai ka tarar da guda ashirin hakan suka kama ci yanzu nan zuwa an jima babu ta hau wata haka kore gurin za ga ya kore sha duk su ne kawai kaga jarraba ce da gobe annoba ce haka Allah ya soya mutane azaba da komai ainihin zai iya to wannan a duniya ke a lahira kuma shine aka faɗi halayensu wanda Allah subhanahu wataala yace qala qa'ilun minhum inni kana li ya yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين a lahira shi ne za su yi wannan tattauna ga shi sun yi ta duniya wanda a ƙarshe mai butulcin nan ya ga sakamakon butulcinsa to a lahira kuwa ƙwala ƙa'ilin minhum wani daga mai magana zai yi magana yace inni kana li qarin ina da aboki ya kulu yana cewa da ni innaka laminal musaddiqin yanzu kai kana mai gazgatawa a idza mitna wa kunna turaban idan mu mutu mun zama kasa wa izaman mun zama kashi a inna lamadinun wai za a saka mana da abinda muke a nan duniya yanzu kai ka yadda haka yake gaya abokin nasa shi ɗayan ya yadda to abokin nasa mai musun ne yake gaya masa wannan magana yace yanzu kai ka yadda cewa in mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙashi wai za a saka mana da abin da muka aikata a nan duniya kenan shi yana mutu yana ganin ya mutu kawai ya mutu in hiya illa na duniya hmm. na mutu wani haya wa ma na hannu bima ba'uthi to qala hal antum muttali'un yace ku masu tsinkaye ne fattala sai tsinkaye fara'ahu sai ganshi bi sawa'il jahim a tsakiyar jahim ya ce tallahi in kitta la turdi shi wannan wanda ya tsiran sai ke gaya ɗayan yace wallahi ka kusa la turdini ka halakar da walaula ni'matu rabbi ba da nimar ubangiji na ba la kuntu minal muhdarin da ni ma yanzu ina nan tare da ku a cikin wuta da na dakata taka na bika to da yanzu ina nan tare da ku a tsakiyar wuta to haka abokai suke daya in ya zama fanɗararre to zai kokari ya halakar da ɗayan to ɗayan in bai zama bai zama wato ya samu tarbiyya ba bai zama kuma ya samu shiri shirya daga ubangiji ba to ba ya sa ba sai ka ga ya bi shi don Allah ya tsirar da shi to shine zai zo kuma yana irin wannan godiya ga Allah cewa ba dan taimakon Allah ba da masa, da ya zama shi ma tare da shi a can cikin azaba wannan ya nuna ainihin yadda abokata abotaka take wata ta zama ta arziki wata kuma ta zama akasin haka haka mutum dole ya zama mai taka domin kowa zai zama ya girba abin da ya shuka ne haka ba ruwanka da abokinka da kaga cewa ba hanyar kirki yake bi ba domin mai domin kowa abin da ya yi shi za a yi masa sakamako da shi in ka yadda ka bi shi to shine za a zo ana musu ana musu wannan yana cewa kai ka jani wannan yana ka jani a ƙarshe ubangiji ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i gani ko sannan kamar yadda yazo a can suratul baqara shi ma za a zo ana jayayya tsakanin wanda ibi da wanda aka bi da mai rauni da wanda suke masu ƙarfi da suka ja raunana zuwa hanya halaka duk za a zo ana waɗannan musun gobe alkiyama don haka kai ka zama mai tsayyar ra'ayi wanda ga na gaskiya ne shi zaka bi wanda ba na gaskiya ba ka kyale shi duniya kama لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلف به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا نعم الله سبحانه وتعالى وضرب لهم مثال الحياة الدنيا to ka saba musu misalin rayuwar duniya mun ji dai yadda wancan duniya ta ja shi kuma ta baro shi ta kai shi ta baro mun ga kuma wanda ya zama mai taka tsantsan yadda ya samu ya tsira to wa darib bilahun ka saba musu matsalar hayatid duniya ka saba musu misalin rayuwar duniya ya rayuwar duniya take ke? kama in zalna huminar sama yadda misalin rayuwar duniya take kamar ruwa ne da muka sauko da shi daga sama ruwa ga shi yanzu ya sauko daga sama فاختلط na batul الأرض sai tsirran ƙasa suka cuɗanya da shi ya sauko daga sama ya cuɗanya ainihin da tsirrai na ƙasa wannan tsirran kuma suka fito suna girma suka suna girma suka miƙe har suka yi sama ana nan ana na fa hashiman sai wannan tsirran wanda da tun tun ƙwaya ta fito ta yi fure har ta fito ta zama ainihin kara har ta ɗaga sama ta fitar da watakila kaima amma ana nan sai annuba ta zo fa asba hashiman sai ya zama busasshe ta zuruhun riya iska tana ɗiba tana watsi da shi domin mai domin ya zama karmami karmamin ma kuma ya bushe da ya bushe iska tana ɗiba tana yawo da shi can da can tana watsa shi can da can shine ta tufarriquhu wa tatrahu zata lamini wa zata shimal hmm. tana watsa shi dama tana watsa shi hagu to yanzu ina wannan amfanin gonar da ya fito kasancewarsa ya bushe yana nuna mai ya riga ya mutu wa kana Allah hakika ubangiji ya kasance ala kulli shay'in muqtadira muqtadiran mai iko ne ala kulli shay bisa komai shi ke da iko da komai in ya so yi bar wannan tsirin ya kai har a samu amfaninsa sai ya bar shi in ya so ya busar da shi ya lalace ba a more shi ba sai ya lalatar da shi gani ko wannan yana nuna yadda rayuwa take tana tafi tana ta kai ka wani mataki sai kuma ta zo sai ta jefar da ka jefar da kai shine ka mutu sai ka bari kaga kai ka zama hashiman ta zuruhun ka bushe kenan kamar inda waccan ainihin shuka ta bushe ta lalace wasu ayoyin sun zo sun ƙara bayani akan wani yana daga ciki faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce inna ma matsalul hayatun duniya kama in an zalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardu mimma ya'kulun nas wal an'am misalin rayuwar duniya kamar ruwan sama ruwa ne da muka saukar da shi daga sama ya cuɗanya da tsirran ƙasa daga irin abin da mutane da dabbobi ainihin za su ce eh, har lokacin da ya ɗaukawa shi ne gashi wato ainihin zanganiyar nan ta fitar da ainihin wato ganyaye koraye inda kowa ya shiga gurin zai sha'awa sai kuma musiba ta zo sai ta saukan ma wannan shuka ko fari su zo ko a wasu ƙwari su zo ainihin koma ruwa ya ɗauke ki zama bai ta ƙara sabon ruwa ya ɗauke mai zai faru sai ga ta bushe sai ta fara zama ja da fara ja ana nan sai ta bushe in ta bushe sai ta ga ta haɗu sai ta zama karmami karmamin da kuma sai dai dabbobi su ci amma mutane ba za su amfana da shi ba to haka rayuwar ainihin duniya ta yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da yaya kawace na rayuwar duniya wal baqiyatus salihat raguwar ayyukan da'a wanda suke na kwarai khairun inda rabbika su suka fi nan su suka fi girman lada inda rabbika nan ga ubangijinka shi ne ce khairun inda rabbika thawaban su suka fi thawaban lada inda rabbika nan ga ubangijinka wa khairun amala su ne suka fi ainihin isa buri wanda duk ɗan adam musulmi yake da buri shine samun shiga aljanna to su ne suka fi isar mutum zuwa cikin buri ranar allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa ya'ya da dukiya ƙawa ne na rayuwar duniya idan ba ya amfani da su ba ta hanyar da ta kamata to sai kawata su ta tsaya a nan adan nasu ya tsaya a nan amma idan aka yi kyakkyawan amfani da su to su sai ya zarce kuma haƙi zuwa lahira sai zarce haƙi zuwa lahira yana daga abin da yake mana nuni zuwa wannan dangane da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa eh, ni'mal malus salih lirrajul salih madalla da dukiya ta kwarai game ga mutum na kwarai idan dukiya ta zama ta kwarai ce mai ita ya zama na kwarai yana bi da ita hanya ta kwarai ce madalla da wannan dukiya kaga dukiya anan ta yi amfani za ta yi amfani a duniya kuma ta yi amfani a lahira sannan Allah subhanahu wataala ce inna Allah shara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sayi rawukan muminai ya sayi dukiyarsu bi na lahumar janna zai biya su da aljanna kenan dukiyarka ka iya amfani da ita ka sai aljanna to anan dukiya ta yi amfani kamar yadda mu ga irin sayyidina Uthman irin sayyidina Abubakar da makamantansu da wasu haɗi zuwa yanzu wanda suke kyakkyawan amfani da dukiyarsu wanda ta sai musu me ta sai musu lahira wannan su dukiyarsu za ta zama ado ne na duniya kuma ado ne na lahira an neme ta ta hanyar da ta dace kuma an kashe ta ta hanyar da ta dace kamar yadda a ainihin hadisi ya zo za a tambayi mutum an malihi min aina ta sabahu wa fima an faƙahu mutum ta ina ya samu dukiyar kuma ta ina ya kashe don ya zama ta inda ya samu hanya ce mai kyau kuma hanyar da ya kashe hanya ce mai kyau ta wannan ni'mal Malus salih hmm. madalla da dukiya wacce take ta kwarai nan gane da ya'ya su ado ne na rayuwar duniya kuma za su iya zama ado na rayuwar lahira in suka samu mai in suka samu kyakkyawar tarbiyya aka dora su a hanya wacce take kyakkyawa Allah ya taimaki mutum suka miƙe to wannan za su zama wa'adan lahira da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa iza matal abdu in kata amalhu illa min talat idan mutum bawa ya mutu aikin sa ya yanke sai abubuwa guda uku ya magana sadakatun jariya ko sadaka magudaniya wa ilmin yuntafa'u bi da ilmi da za a amfani da shi sai ce wa waladun salihun ya da'ula da ɗa na ƙwarai wanda zai dinga yi masa addu'a bayan mutuwarsa to kaga in ya zama irin wannan ne to shi ma ɗaya ya zama mai dan ya zama adan lahira tunda ka mutu kuma yana yi ma addu'a yana yin ibada yana kai wa ubansa sadaka ko mahaifiyarsa sadaka to wannan ya zama mai ya zama adan lahira to amma in ba a samu wannan ba to shine aka ce za su zama mai za su zama ainihin adan duniya idan kawai dan ayi alfahari da su ne dukiya dan yi alfahari da ita dan yi ainihin hole da ita hakanan nan yaya sai dai a alfahari da su a baba su tarbiya ba ba su ilimi ba ballantana su tuna baban nasu su yi masa addu'a ko su yi wani aiki na alheri bayan mutuwarsa su ce Allah ya kai masa ladan wannan sun zama adan duniya kawai ba zama adan lahira shi ne wata ayar Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa i'lamu annama alhayatud duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun wata tafakurun bainakun Wata takathurun fil amwali wal aulat ka sani rayuwar duniya dinnan wasa ce da warge wa zinatun da ado wa tafakhurun bainakum da alfahari a tsakaninku ni na kuwa ne shi ma wancan yana cewa na kuwa ne Wata takathurun fil amwal da neman yawaita dukiya tara ta wal aulat da neman yawan tara yaya kamar da da ake son tara yaya saboda noma za a yi aiki a gonaki to yace ka masala ghaythin ajabal kuffara nabatu summa yahidu fatara wa musfara summa yakunu hutama hmm. yace kaman ainihin ruwan sama ne da isauko da isauko ya raya kasa ajabal kuffara nabatu tsirran da suka fito sakamakon ruwan saman nan suka burge manoma summa yahidu sai kuma ya zama ya ainihin ya ya yamusu eh, fatarahu musfarran sai fara yalo yalo sun mai kone hudaman sai kuma ya zama busasshe to haka ainihin rayuwar duniya ce waɗannan abubuwan duk da aka faɗa in ba zama an gina su a hanya mai kyau ba to yadda ƙarshensu za su kasance ke kama an gina su a hanya mai kyau an duke an yi amfani da ita ta inda ya dace ya'ya an tarbiyyantar da su an ɗora su a hanya allah ya taimaki mutum sun zarce to sai su zama mai sai su zama kuma alheri ainihin gare shi har a lahira na ince na ma matsalar hayatun duniya kama yin an zalna min sama'i fa qtala bihi nabatul ardi fa asba hashiman tazruhu riya wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne akan komai sai zo da karin ta muqtadira muqtadiran karin ta din nan yana nufin me yawan iko da cikassa da burin kasa ikon ba wai iko ne sama-sama ba a iko ne cikakke Allah tabaraka wata ala yake da shi domin sai abin da ya so zai kasance duk abin da bai so ya kasance ba ba wanda ya sai kasantar da shi wannan ya nuna cikar iko na Allah shi yasa yace muqtadir bai ce qadiran kawai bai ce muqtadir mai cikakken iko sana yi mana maganar dukiya ɗin da ya cewa ado ne na rayuwa yace wal baqiyatus salihat baqiyatus salihat raguwar ayyuka na kwarai su suka fi lada wajen ubangiji wasu suka fi isa buri to me baqiyatu salihat ruwayoyi daban-daban sun zo game da a wanda ake nufi da baqiyatu salihat musamman da sanadi har zuwa Abdullahi dan Abbas yana daga ciki hadisin Abdullahi dan Abbas din wanda ainihin ya rawaito ko kuma yake faɗa cewa albaƙiyatu salihat abinda ake nufi da baƙiyatu salihat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hmm. haka nan an tambaya amirul mu'minin Uthman bin Affan dangane da baqiyatu salihat mecece ita yace la ilaha illallah wa subhanallah alhamdulillah, wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ya ƙara da lahola wa wala illa billahi al azu haka na an samu hadisi daga Imam Ahmad da sanadin Sa'idu zuwa Uthman dan Afan. Allah ya dada shi yace jalasa Uthman yawon wa na ma'ahu wanda yake faɗar wannan shine ne maula Uthman bin Afan. Ice mun zauna Uthman bin Afan ya zauna mu sai muka zauna tare da shi sai mai kiran sallah yanzu fada abi mai Uthman sai kira a kawo ruwa a cikin ƙwarya an gane ko fatawadda sai ya alwala da wannan ruwan Tun maƙali sai ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ta wadda na hawa wudu'i haza ce na ga manzan Allah ya yi alwala irin wannan alwalar tala sun maƙali sannan ya ce man ta wadda a tawadda'a wudu'i haza wanda ya yi alwala irin alwalan nan tawa sun maƙama fa sannan ya tashi ya yi sallah salatul zuhri sallah ta azahar ko waninsa wafira lahu ma kana bainaha wa na subhi za a yi masa gafara daga wannan sallah har zuwa wayen gari thumma sallal asar ya salli sallati asr gufira bai na bainaha wa na zuhri za a yi masa gafara daga la'asar har zuwa kuma sallah azhar ta shi gari thumma sallal maghriba sanayin magariba gufira lahu ma bainaha wa bai na asr za a yi masa gafara daga sallar magariba nan zuwa al'asr thumma sallal isha gufira bai na bainaha wa na maghribi in ya sallaci isha kuma za a yi masa gafara daga wannan sallar isha har zuwa magarba thumma la'allahu yabitu yatamarragu laylatahu ice wanda yi wannan din zai yi wa kwana yana ta masa. thumma in qama fatawadda sanan ya tashi kuma ya sake alwala wa salatu subhi ya salla asuba gufira lahu ma bainaha hawa bainal salati isha sai masa gafara daga wannan sallar asuba zuwa sallar isha kenan duk wa'annan abubuwan suna tsakiya da an yafe masa yace wa hunnal hasanati yuzhibna sayyi'a yace waɗannan su ne kyawun ayyuka da suke tafiyar da ainihin munanan ayyuka to sai suka ce qalu hadhihi alhasanat suka ce to mun ji waɗannan su ne hasanat innal hasanat yuzhibna sayyi'at mun ji su ne waɗannan famal baqiyatu salihatu ya uthman to waɗanne ne kuma baqiyatu salihat qal sai usman yace la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yace waɗannan sune me al-baqiyatu as-salihat an samu ruwa shi daga Abu Sa'id al irin wannan gane ko irin wannan magana inda yace da aka yi masa tambaya dangane da baqiyatu salihat shi yake gaya mutane ita istakthiru min albaqiyati salih ku yawaita baqiyati salih sai suka ce to me baqiyati salihat sai ce at-takbiru wat-tahlilu wat-tasbihu walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah to kaga wannan duk ne da suka zo daga waɗannan sahabbai wanda suke nuna ma'anar me abinda ake nufi da albaqiyatu salihat waɗannan zikirai manya-manya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya kwadaitar akan ainihin yin su wanda yace ah, yace wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ko aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard subhanallahi da walhamdulillah suna cika mizani ko suna cika abin da yake tsakanin sama ladansu yana cika abin da yake tsakanin sama da ƙasa wannan suna daga ainihin baqiyatu as-salihat imam at-tabarani ya fitar da hadisi da sanadin sa zuwa sa'd juna junada shi kuma yace kuntu fi awwali man mana a sallallahu alaihi wasallam min ahli at ina farkon wanda ya ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutanen ta'if fakharatu min a'la at-ta'if min as-sarati budwatan na fita daga can saman ta'if daga guri da ake ci masa sarat da safe Ba ta yi min inda minan inda al'asiri sai na je mina a lokacin sallar la'asar wata sa'a fil jawali sai na hau kan dutse sun mahabatu sannan na sauko fa ta yi nabi na je gurin annabi fa salamtu na musulunta wa allamani ya sanar da ni qul huwallahu ahad da idza zulzilatil ard wa allamani haula'i kalimat ya sanar da ni waɗannan kalmomi sune subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa ƙala ya ce hunnal baƙiyatu salihat waɗannan su ne mai su ne albaƙiyatu salihat da wannan sanadin kuma har ila yau wanda aka rauto daga sa'ad binu junada ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawa man qama min al wanda ya tashi da daddare fa tawadda ya alwala wa madmada fa ya kurkure bakinsa thumma qala subhanallahi mi'ata marra yace subhanallahi mi'ata marra walhamdulillahi mi'ata marra wallahu akbar mi'ata marra wala ilaha illa allah mi'ata marra ghufirat dhunubuhu za a gafarta duk zunubansa amma mun sani galibi an magana zunubai a irin waɗannan ana nufin ƙananan ƙananan zunubai manya sai an yi istighfari yace illa dima sai abin da ya shafi jini in ka taba jinin wani to wannan la tubtil jini ba za ta ainihin kankare a wa'annan abuwa ba za su kankare jini na wani da ka taba ba wannan sai an ta tsakanin ku ko dai an rama masa ko kuma ka biya diya ko sun yafe ba hmm. waɗannan su ne ainihin baƙiyatu salihat wanda ake son mu mu dinga yawaita su musamman lokacin kwanciyar bacci kamar yadda ya zo a wannan hadisi na ويوم نُصَيِّرُ الجبال وترى الأرض بارزة وعشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا نعم yace wa yawmin sayyuril jibala ka tuna ranar da za mu tafiyar da duwatsu an san dutse kafaffe ne baya motsa ko ba wani abu da zai zo girgiza shi ballantana manya-manyan duwatsu ba za su turu da hannu ba ba za su turu da wani mashin ba sai dai a yi tayi a yi tayi zuwa wani lokaci to sannan sai a ce kwakwalewa amma ba tafiyawa ba a ga sun tafi ko a ga sun narki sun zama gari duk wannan aure da zai wahala sai dai Allah ya kawo lokaci da za a iya kwakwale su yau da kullum da mashina ana aiki ko da sa musu gurnet ko wani abu wataral arda barizatan ka tuna ranar da zaka ga rana barizatan filin Allah bariza bayyananniya ba kwari ba tudu ba bishiya ba gidaje ba wata kariya filin Allah ne fetal wanda mun karanta aya makamancin wannan ainihin shekaran jiya wa hasharnahum za mu tashi mutane baki daya falam nughadir minhum ahadan ba za mu bar mutun ɗaya ba tun daga annabi adam har zuwa mutun na karshe a wannan rayuwar to anan duk za a tashi baki daya a zuwa tsaya gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan yana nuna mana abubuwan da za su faru a karshen ainihin duniya idan lokaci ya yi dutse ma ba zai zauna ba don zai zama gari ne za a tafiyar da shi bishiyoyi babu ramuka babu ruwaye babu kawai filin allah za a haɗu yanayin guri ɗaya kamar yadda ayoyi suka zo suka tabbatar da haka wal innal awwalina wal akhirina lamajmu'una limiqati yawmin ma'ad gaya musu na farko da na ƙarshe za a tara su a wani lokaci sananne haka nan Allah subhanahu wataala yace wa taral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marra sahab a ranar ne zaka ga duwatsu kana da tan sandarariya ce ashe tafiya take irin ta hadiri kamar yadda kake ganin hadiri dunkulalle yana yawo to haka za a ga sawa za a ga dutse yana yawo a sama ko iya dutsen dala ne aka ce gashi yau ka gan shi ya tashi yana tafiya kasan a ranar da ba lafiya ballantana manya-manyan duwatsu wanda wani za ka tafiya kilomita kaza a cikinsa haka na Allah ce wata kunul jibalu kal'ahinil manfush duwatsu a ranar za su zama kamar auduga wacce aka kaɗe ta ta yi laushi mun karanta aya a baya aluna ka anil jibali fa kul ha rabbi nasfa eh ubangiji yace wato aluna ka anil jibali suna tambaye ka dangane da duwatsu fa kul ga ya musu kace ha rabbi ubangijin ka zai ninnike ta nasfan nikewa kamar inda a dunkule kuma Allah ce kallai za dukkatil ardu dakkan dakkan abin ba haka yake lokacin da za a dandake kasa dandake a to kasa da abin da yake kanta na zuwa duk za a dandake su har a wani gurin hai kara da cewa fa yazaru ha qa'an safsafa za ta zama guri ne wanda yake safsafan filin Allah la tara fiha iwajan babu kwana wala amtan babu tudu kawai flat gurin a mike don anan ne kuma za a zo a ta to idan wannan ranar ta zo wa uridu ala rabbika saffan sai a baje kolin mutane ala rabbika ga ubangijinka saffan sau sau za a baje mutane a gane ko dukkanin mutane za a zo a baje su kamar yadda Allah ce mai kumin ruhu wal mala'ikatu saffan su ma mala'iku sau sau za su yi a wannan ranar mutane ma sau sau Allah ce laƙar jituna kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra kaman yanda muka halice ku da farko eh yanda muka halice ku da farko kowa shi kadai ya fito daga cikin mahaifiyarsa dole kai ma kai kadai zaka fito ina ka tana ce ita ta sanya na ta ina mahaifi Allah ya sanya na ina da Allah ya sanya na kaga kamar yanda kuka zo duniya daidai sana yana daga cikin ma'anar kamar yanda kuka zo duniya kamar yanda muka halce ku tun farko shi ne mai shi ne kowa tik ya zo duniya ba riga ba hula ba wando ba takalmi hmm? to haka ta kusa a gaban ubangiji tik kamar yadda aisha take faɗa cewa hufatan auratan za ku tsaya gaban ubangiji hufatan auratan hufatan auratan hufatan ba komai a jikinku to kada dan kada a zata ma cewa wai tsarecin an dan lullube shi sai ce auratan tsirara aisha ta ce yanzu ya rasu haka za a yi ga maza ga mata annabi ce ai almaran ya wuce haka shi. ba wani mai iya tsayawa ma ya kallo ba za ka san ma nan namiji wani kusa da kai ko mace wani ko yanzu mutum ma in ya rude ya yake eh? sai zama bai san ma me ya kusa da shi to ya kuma rude ta lahira ka. ji tumuna kama halaknakun awwala marra kun zo mana kamar yadda muka halicce ku farko kun zo duniya ku kaɗai, sa'annan kuma ba ku da komai haka kuka zo duniya to haka ma yanzu ma za ku zo mana nan nan za ku zo mana haka wadda alkitab ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلك ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا to yanzu duk an tashi mutane ko ba ba kowa a cikin kabari ba a ka zama kasa a ka zama kashi a namun daji ma ne suka cinye ka tsuntsaye ne suka daddage ka a mai da kai toka aka yi a nan duniya Kamar a ce a gobara ce ta faru mutum ya zama toka ko ya zama gawayi ba kowa haka kowa zai tashi ko mai ka zama lokacin da za ka ban nan duniya to amma duk dai sai an tashi ba bambanci nama ya cinye damun daji su cinye mutum ba bambanci ya fada a ruwa ba bambanci ya zama toka ba bambanci ya zama gawayi duk dai za a tashi baki daya da za a zo a baje kolin mutane a gaban ubangiji gane ko hmm. an baje koli kamar yadda aka mutum ya zo duniya haka shi kadai sai ayyukansa ba tufa a jiki to bayan nan wawo da alkitab sai a zo a ajiye littafi fatarar mujirimi da mushfiqi wannan littafi ne na ayyuka shi ma littafi na ayyuka kowa da nasa ba ruwan littafin wannan da na wannan kowa shi ne wato yake da alhakin ayyukansa Allah ce kullu nafsin bai ma kasa ba ta rahina hmm. kowace rai za a jingina ta ne zuwa abin da ta aikata wala ta zuru waziratun wizra uku na haka kowa shi zai ji da abin da yake cikin littafinsa fatar na musu fiƙe na mai mafi hmm. sai ka ga masu laifi mushfiqin suna jin tsoro min mafi daga abin da yake cikin littafin ba sa so a karanta ballantana kuma mutum ba shi za a yi karanta da kansa iqra kitabak fa fa bi nafsika al-yawma alayka hasib shi shi zai karanta littafinsa da kansa to ana karanta wannan ana karanta wannan sai su ga littafin ashe mai kididdiga ne yana tafa ne tare da ƙididdiga ƙididdigan nan ta kai ta kawo waye ƙulun sai su dinga cewa ya wailata kai can mali hadar kita. me yi faru ga wannan littafi ne la wadiru tsariratan baya barin ƙaramin abu wala kabiratan ko babba illa a hasasiya ƙididdige shi ba wani abu da littafin da ya bari karamin abu ko ba sai an rubuce wanda yake na laifi mutum ya ci nan duniya an yafe masa shi kenan ba za a gan shi ba to anan fa'ida istighfari kuma za ta so domin an riga an yafe Allah ya yafe kuma ba zai sake waiwaya ba kaga mutum sai zama mime mai yawan kokarin istighfar amma wanda mutum bai tuba ba yana da ko wanda yake na alhakin wasu ne yana nan a ciki za a karanta shi daki daki la yugadiru sariratan wala kabiratan illa a hasa sai an gini kididdige komai wajadu ma Amiru hadira za a samu duk abin da suka aikata a baya ga gashi yanzu a rubuci kamar yanzu mutum yake aikata hadiran yana nan a rubuce ba war komai ba amma kuma wala ya zilimu ahadin, ubangijin ka ba zai cuci kowa ba da dare da kwayan zarra abinda baka yi ba za a rubuta ka yi ba musamman wanda yake ne na zunubi wanda ka yi kuma cikin na lada cikin farallar ubangiji to sai dindin ba za ka duk wannan magana akan mai akan abin da yake na zunubi shi ake magana mutum zai samu komai a rubuci musamman wanda bai tuba a gare shi ba an yafe masa to yana nan a lokaci in kafiri ne to dama ba a magana shi ba shi da wani aiki ma na lada ladansa da an biya shi a nan duniya hmm. sai dai samu mai zunubin da kuma sa a lokaci wannan shine abin da zai faru bayan an baje kolin mutane a gaban ubangiji ta baraka wata shi ne wasu ayoyin suka zo suka kara bayani a nan kamar yadda shek Muhammadu lamin ya zo da su yake cewa zakara jalla wa ala fi hadhihi al-ayat karima Allah jalla wa ala ya ambata a cikin wannan aya mai girma annahum fi yawmil qiyamati yajiduna a'malahum allati amiluha fid dunya hadiratan muhsatan alayh cewa ranar alkiyama mutane za su samu ayyukansu wanda suka yi a duniya ga ta an zo da ita muhsatan alayh ai ididdige ta kansu yace to ƙarin bayani akan wannan shine faɗin Allah tabaraka wata'ala yawan tazu kullu nafsi ma amilat min khairin muhdar ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi gashi an zo da shi amma amilat min su abin ta aikata mummuna kuwa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'id za ta so ina ma tsakaninta da shi akwai nisan duniya nan kada ma ya ta. ita ra kada wannan aikin ya rawata a ce ita ce ta yi ci, ba ta so a rawata shi na gaban aya Allah ce wa yi hanzir kuma Allah nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa kan ku yadda ku zo ku irin wannan wata. Allah ce hunalika tablo kullu nafsin ma A nan ne kowace rai za ta bayyana abin da ta gabatar daga ayyuka haka na Allah ce ya ayyuha yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa hmm. za a ba mutum labari abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta na daga yi wanda tunkule za mu ce wannan ranar ita ce me ita ce yau matubulas sara'ir ranar da ake tona asi wani abuwan da mutum ma ba san da shi ba ranar za a san shi wanda ka yana nuna lallai zama masu takatsantsan kamar yadda aya ta ce wa yi hadziru kuma allahu Allah yana tsoratar da ku kansa wai gamuwa da shi mu zama masu kamantawa wajen jin tsoron Allah na mu zama masu istighfari ta inda laifukan da muka yi zai zama ana shafe mana su ba sai mun je lahira mu gamu da ubangiji ko mu haɗu da ayyukan mu ga su a rubuce an kawo mana ya zo a hadithi da tabarani ya da sanadin sa har zuwa sa'ad bin Dunada. ya ce lama faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gazuwat hunain lokacin da manzo Allah ya gama yakin hunain nazalna qafran min al-ard laysa fi shay sai muka sauka wata ƙasa fak ba wani abu a gurin na shuka ko na gida sallallahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا سلسة ku كجو كتارو أبوا كتارو أبوا من وجد عودا فليأت به wanda ya samu ice ya zo da shi wato udan ɗan ƙaramin ice ke wa man waje da haƙawan shai au shay'an falyati bi wanda ya samu kire kirare ya zo da su kai koma dai mai kuka samu wanda za a iya amfani da shi a rura wuta a zo da shi watakila suna son su yi abinci ke kama kana illa sa'atin hatta ja'alnaha rukaman ja'alnahu rukaman yace bai wuce wai dan lokaci kaɗan sai gashi mun tara tilin kaya kaga wancan dan ice zai dau wancan dan kere zai dau wancan dan out dan siririn sanda zai gani ya dauko ita amma zuwa an jima sai ga abu ya taru ya yi girma in tara kayan ice da nabi sallallahu alaihi wasallam a na haza ice kun ga wannan tarin icen nan da kuka yi yace fa kadhalika tajma'u adh-dhunuba 'ala ar-rajuli minkum kama jama'atum hadha haka nan zunubai suke taruwa ga mutum a cikinku kamar yadda kuka tara wannan nan ya ɗin can ya yi kaɗan can ya yi wancan ɗan kaɗan can ɗan kaɗan can da haka da haka suke taruwa sai su zama kaya a kan mutum shi sa ce zama mai ce faliyattaƙilla ce faliyattaƙilla mutum ya ji tsoron allah wala yazlimu saghiratan wala kabiratan kada ya aikata karami ko gwargwadon ikonsa fa innaha muhsatun alaihi za a kididdike ta gare shi domin tana nan a rubuta a littafinsa sai dan ya nemi gafara ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa a ƙarshen ayar Allah ce wala rafuka a ahada ubangiji ka bai zalunta kowa kamar yadda ce inna Allah la yazlimu zalimun nasa shay'an walakin nan nasa an kusa hum yadhlimun Allah bai zalunta mutane komai sai dai mutane da suke cuta kansu haka na Allah ce inna Allah la yadhlimu mithqala dharra Allah bai cutar mutun dade da kwaye zarra amma wa in taku hasanatan yudha'ifa in ta jama kikkiawa ce Allah sai ya ninka ta wa yuti min ladunhu ajran ba da lada mai girma ainihin daga gare shi Allah subhanahu wataala ya nufi mu da kyawun ayyuka da nisan mu da munanan ayyuka da gafarta mu baki daya sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in